Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya fara gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana Shinaki mun kulale marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a jiya an tsige babban magajin garin Yamai da sakatare janar na gwamnati. a yau ake kaddamar da wasannin francophonie a birnin abidjan na kasar cote d'ivoire gwamnatin nijar ta maida wa kungiyar 'yan jarida ta reporter san frontier martani a shirin musamman muna dauke da bayani kan yanayin kiwon dabbobi a jihar rifa A zaman taron Majalisar Ministoci da ya gudana a jiya ashirin ga watan Juye, gwamnati ta ɗauki wasu muhimman matakai kamar tsige babban magajin garin Yamai Hassan Saidu. Wannan matakin ya biyo bayan ziyarar da shugaban ƙasa ya kai a wasu wurare a Yamai inda ya gano da idonsa cewa birnin na fama da rashin tsafta. Shugaba Isuf Muhammadu ya zargi hukumomin da'irar Yamai da rashin aiki da kuma nuna halin ko in kula wajen tsaftace wannan babban birni. har ila yau a wannan taron majalisar ministoci an tsige sakatare janar na gwamnati gandu zakara da ke kan wannan mukami tun zuwar shugaba isufu kan karagar milki a shekarar 2011 ana zargin sa da nuna kasawa a lamarin da ya shige tsakanin wato kamfanin afirkar da kuma kasar niger kamar yadda wasu bayanai ke nunawa. Ƙungiyar jami'an ma'aikatar magajin nan gari wato santraktan ta yaba da matakin tsige babban magajin garin na Yamai, to sai dai kuma ta ce akwai sauran ayyuka a gaba. Abdu Isaka shine sakataren janar na kungiyar kuma ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. mu a sandika abun ba ta bamu mamaki ba tun da dama musan can ne zata kowa gani a tele da radio president of the republic wancan mako da ya wuce juma'a da ya wuce ya haito a garin yamai yake ya ga wurare da yawa inda akwai salte yake amma insha Allah nan zuwa bakwai guda ko bakwai gu kowa na gani abin da su gwamnati za su taka kaman mataki matakin nan shine aka eh, Hassan saidu president du conseil de ville de yamai mu sandika abin da zamu ci mu mu ko da president yake yana tambaya minister de interior da tule zaktor ai mishi proposition na kirci na gaske mu aji ko duka mayar ka zai hidda sai gashi mayar guda ne aka hidda alhali ko su mayar wannan tare suka aiki da mayar da arrondissement da mayar president du conseil de ville da duk conseil ma da suke yi anguwa anguwa ya kamata su ma a taba su tunda su ma aikin su ne in garin yayi dauda aikin su ne duka an conseil da arrondissement da conseil de ville da mayar duka ya kamata sannan nan ya buga su To mun mijin ta bakin jam'iyyarsa ta amen amen ta wayar tarho to amma ba su ce wani abu ba a game da wannan al'amari. A ranar Laraba da ta gabata ne da misalin karfe biyar da rabi na marece wata saniyar daji ta farma mazauna ƙauyen Lele cikin karamar hukumar ta gazar Departement din Ballar Yara. Saniyar ta yi wa mutane biyar rauni nan take bayan an sanar da su magabatan ma'aikatar gandun daji suka ɗauki matakai inda suka hallaka saniyar tare da taimakon jami'an tsaro. wani mutumin da sanya ta aukawa a lokacin da yake kan babur ɗinsa ya yi wannan bayani Wallahi wannan saniyar dajin da muka ganta har nake cewa na juya sai moto na ya mutu. Ta nufo ni da moto na ta ɗauki moton ta yi wuje waje da shi ta jefa shi a gefe ɗaya. Har nake cewa na yi gudu ta riske ni inda ta yi ƙoƙarin ciɓa ni sai na riƙe ƙahoninta. Ya kai mintuna arba'in ina gumuzu, muna ɗauki ba daɗi tsakanina da wannan saniyar dajin. Inda ta ji min da ciki da kuma gabana. Na tafi likita ya bani magunguna. magunguna kuma ya ce sai na tafi ya mai an duba ni. Likitan nema ya kira jami'in gandun daji wanda ya kashe saniyar dajin tare muka tafi da saniyar dajin har zuwa wajen manyansa. An ce ta ma waɗansu mutane uku amma ni dai abin da na gani shine ɗan Fulani wanda tare da shi ne muke a nan. Gamayyar ƙungiyoyin jami'an ofishin ministan matasa da wasanni sun yi Allah wadai da yadda al'amuran ma'aikatar ke tahiya, lamarin da suka ɗora alhakin faruwarsa a wuyan ministan Kasim Mukhtar. Musa Adamu, shugaban ƙungiyar Santrajex, mamba a gamayyar ƙungiyoyin ya yi ƙarin haske. da ya zo mun kace mishi gashi gashi gashi masarolin mu gashi gashi inda ya kamata a yi aiki gashi gashi mun kwatanta mishi komi da komi mu aza yana doka wadansu magananu sai a mun ka gane ka a wanga mutum bai da niyya ya yi aiki a fara muka gano ma aikin nashi ma bai iya ba sai ya tayi ya kawo wanda yake so ya hidda wanda bai ya so kadar ki minister wanda sun ka tai sun ka yi karatun su saboda su zo su aikin nan su ne yake hidda ya kawo wanda ba su taba yi je na sport ba ya sa su mu muna zamne muna kallon su an bai ya so ya yi aiki da mu shi zai tahiyar shi ba mu ba mu muna nan ba mu yi wani aiki sai aikin na sport Shi ne mun yi karatun shi muka ce in haka na in dai lalle shugaban kasa yana so matasa yana so sport su ci gaba kenan ya hudda shi ya kawo wani wanda ya yi aiki gwamnatin niger ta mai da martani dangane da sanarwar kungiyar 'yan jarida ta duniya reporter san frontier ta ranar 19 ga watan juye kan batun hukuncin da kotu ta yankewa wa dan jarida baba alfa Nijar ba ta yin katsalandan cikin harkokin shari'a kuma ba ta yin duk wani sharhi kan hukuncin da shari'a ta yanke. Sannan babu wani darasi da za ta ɗauka daga wata ƙungiya kamar yadda kakakin gwamnati ya sanar wato a jiya. Asmana Malam Isa ya kara da cewa Nijar ita ce ƙasa ta farko da ta sa hannu a kan yarjejeniyar Montagne de la Table wadda ta yanta aikin jarida a nahiyar Afirka. Saboda haka tun shekaru shida da suka wuce babu wani ɗan jarida da aka tuhuma ko kuma aka ɗaure ta dalilin aikinsa na jarida. a daidai karfe shida na maricen yau ne za a kaddamar da wasannin francophonie karo na takwas a abidjan babban birnin ƙasar cote d'ivoire shekaru talatin bayan kirkiro da waɗannan wasanni wato na motsa jiki da kuma al'adu karo na hudu kenan da za su wakana a nahiyar afirka wasannin za su gudana daga 21 zuwa 30 ga watan nan na juye da muke ciki tawagar nijar mai kumshe da kimanin mutane 200 ta tashi daga yamai shekaran jiya laraba da misalin karfe 6 na marece maryama gello kenda ta hada muna rahoto muntar muhammadu na dauke da fassara Duka da matsin lambar taɓaɓɓarewa tsaro da ƙasar Cote d'Ivoire ke fuskanta hukumomin ƙasar suna fatan nuna kyakkyawan misali ga ƙasashe ta hanyar wasannin farankofoni. Aƙalla mutane dubu hudu ne da suka fito daga ƙasashe aƙalla hamsin ake sa ran za su halarci wasannin farankofoni a ƙasar ta Cote d'Ivoire. Sannan wajen miliyar bakwai ne na sefa gwamnatin ƙasar ta kashe domin gyara da kuma sake gina waɗansu wurare taron wasanni domin wannan babbar wasa ta farankofoni. Akwai da yawan wasanni a cikin tsarin wanda za a nuna kamar tsirau na gudun fanfalaki, ƙwallon raga, ƙwallon ƙafa, kokowa, tsirau na keke. Haka kuma akwai gasar da ake shiryawa musamman a fannin waƙoƙi kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma fannin iya zane-zane inda ake nuna raye-raye na gargajiya haɗe da na zamani. A wajen waɗannan wasannin farankofoni na bana za a yi amfani da wurare goma ne daban-daban. A yau ne aka soma jarabawar bakaloriya mataki na biyu wato second group a duk faɗin ƙasa. Me ake nufi da wannan matakin? Wani ɗalibai suka cancanci rubuta wannan jarabawa kuma ta yaya? Dr. Ibrahim Dakau, shugaban cibiyar jarabawa mai lamba tara a Yamai ta ɗalibai na shari'a ya yi muna ƙarin haske kamar haka. Bayan ɗalibai da suka samu jarabawar bakaloriya a mataki na farko akwai kuma waɗansu ɗalibai da ake kira domin su sake jarabawa musamman ma ɗalibai da maimakon su samu maki kashi goma cikin ishirin sai suka samu kashi takwas cikin ishirin. To su ne suke sake dawowa domin sake jarabawa a mataki na biyu wanda suke zaɓar fannoni uku domin sake jarabawar. Ba wai sai fannin da ba su samu maki mai kyau ba a'a ana so ne su yi zaɓi a cikin fannoni uku, saboda idan ɗalibi ya ƙara zaɓar a fannin da bai ƙware ba, an dawo gidan jiya kenan. Kenan abin da ake so kawai ɗalibi ya yi zaɓi a cikin fannoni uku da ya fi ƙwarewa ne domin sake jarabawa. An samu karancin jawar dabbobi a departama ɗin mayayi a sakamakon damunar bara, lamarin da ya tasiri kan lahiyar dabbobi. yaya yanayin lafiyar dabbobin yake a halin yanzu kuma ya harkokin kiwo suke a wannan damana ta bana mataimakin daraktan ma'aikatar kiwo ta mayahin ado iro ya yi wa wakilinmu shebu isufu ƙarin bayani Yanayin kiwon lafiyar dabbobi a cikin departament itamu yana iya cewa komai yana tafiya daidai saboda idan aka yi la'akari da rashin isasshen abinci da muka fuskanta a shekarar bara kuma aka danganta da wannan shekara to sai a ce alhamdulillah sannan kuma muna iya mu tare da ban hannun gwamnati da abokanin hulɗa domin magance matsalar da kuma kiyaye da tanadin kiwon lafiyar dabbobi abin da ya shafi shawarwari ina tuna tunatarwa makiyaya cewa gwamnati ta samar da ma'aikatar da ke kula da kiwon lafiyar dabbobi domin tallafa musu da kuma karɓa bukatocin makiyaya. Euh, Sauraron shirye-shirye Isidro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Ƙaurar al'ummomi da ke rayuwa a tsibirai da kuma a gabar gulbin Kwamadugu Yobe, wato ta haddasa cunkoson dabbobi a kewayen wasu yankuna na jihar Difa. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma wato makiyaya na jihar Difa, Muhammadu Bukar pullo ya bayyana cewa halin da ake ciki ya samo tushe ne daga yawan faruwar rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya. lalle in kuka ɗauka a cikin shekaru biyu uku wanda suka wuce mun shiga cikin fitinannu wanda kuka sani wanda yakin boko haram ya kawo shi kenan in an ce fitina to makiyayi shi ma kullum yana cikin fitina kenan an ɗauko makiyayan da suke cikin chadi wanda suke arewacin najeriya namu wanda suke can duka yawanci sun komo gida kenan komowa gidan da suka yi in aka ɗauka dabbobin sun karu har sun koma kamar in aka yi lissafi da sun tashi kamar wajen miliyan hudu kenan ciyawan da akwai ta yi karanci akan dabbobin da akwai kuma wannan dabbobin da suka yawa in suka yi cinkoso da yawa akwai cututtuka da yawa kuma in wasu makiyaya suka zo wanda ba a zamma da su ba to akwai fitinannu kuma tsakanin mazamna karkara in aka ɗauka mazamna karkara makiyayan wanda suke iske kuma sai aka komo daga wajen manoman wanda suke nan a bara akwai fitina ma da aka samu kamar cikin komin din shetumari an samu mutane a an yi faɗa tsakanin makiyaya da manoma a an samu mutane wanda suka rasa rayukansu wanda ba mu ji daɗin wannan ba amma duk da wannan mun tashi mun tsaya mun waye ma makiyayan kai wanda bakin suka zo da su da makiyayan duka an ja hankalinsu da cewa su zama lahiya su da manoman su zama lahiya makiyayi yana da gona manomi yana da dabba kenan bai kamata ba a ce an samu fitina tsakanin su lalle a bara mun ji tsoron ya kasance an samu rani amma alhamdulillah da gwamnati ta kawo goyon bayanta ta kawo tallafi tare da FAO na ce muku da ACF da Rescue da Care International wannan duka sun kawo cimukan dabbobi wanda ya sa muka samu muka tsaye da wannan mutuwan dabbobi wanda aka tsammani zai zo service din elevage ta tashi ta tsaya a kai ya kasance wannan cututtukan an samu an tsaida su kiran da muke guda shine makiyayan wanda suka zo su ba su gani yadda sauran suke zamme yaya ne zaman su babu fitina tsakanin su da sauran manoma ko makiyaya wanda suke zamme da su kenan ka a samu fitina a zamma lahiya shine ake fata alhamdulillah lalle in ka diba a fannin gwamnati kullun ta tashi ta tsaya kowane lokaci da taimakon gwamnati da taimakon partner wanda suke kawowa a haɗin haɗa gwiwa ne ya kasance muna aiki da su kenan makiyayan saura wanda suka zo ma muke nuna musu ga hanyar da ya kamata a bi in ka ɗoka kamar mashaya eh, jihar difa jiha ce wanda ta kasance tana da ruwa na sama da na ƙasa ko a rani ba a samu matsalar ruwa ba kenan wannan babu matsala a wajen mashaya dai Muhammadu Bukar Bello kenan wato shugaba haɗaɗɗen ƙungiyar makiyaya ta jihar Difa a zantawar shi da abokin aiki Muktar Hamadu. Da shi kuma ka ƙarshen labarin namu na maricen yau zan barku da Habibu Garba ya kama muku labarai da harshen zabarmanci. A yi saurare lahiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ibokan. A kan lamba casa'in da biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Studio calango.